wani bawan Allah mai bukata ta musamman a jihar Zamfara ya bukaci yan uwansa masu fama da naƙasa da su tashi tsaye domin neman abin da za su taimaka wa kansu a harkokinsu na yau da kullum. Malam Nasiru Gurgu da ke gudanar da sana'ar kerawa da kuma sayar da kekunan guragu ya ce tun bayan da ya fara wannan sana'a yanzu haka ya samu damar yin karatu har zuwa wani mataki. Ga rahoton wakiliyarmu Farida Abdullahi daga jihar Zamfara. Wannan mutumi mai suna Nasiru yana daga cikin masu bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne. Yana da ƙarfin zuciyar neman na kansa. Shi dai Nasiru gurgu ya rungumi sana'ar kera kekunan guragu 'yan uwansa. Inda a nan ne yake samun abin sakawa a baka da shi da iyalansa har ma ya taimaki wani. da ita nake ci da gidana. Kuma wagga sana'ar da ita nake karatu a International University nahda international university a maraɗin nijar duk wata ina biyan duk shekara ina biyan naira dubu ɗari da naira dubu ɗari da talatin da wannan sana'a da wannan sana'ar akwai abubuwa dama wa'annan mallaka da dama wa'anda sai dai nasiru gurgu ya sha alwashin zai fito takarar dan majalisar tarayya a shekarar 2023 haka zalika ya dukufa da wannan sana'a ta kera kekunan guragu ta nan ne zai tara kudin tsayawa takarar ta dan majalisa to ina son in zo duk wanda a shugaban ƙasa najeriya sai amin firamare da shi in hito takara kasancewa ta gurgu domin in isar da sako ga al'umma kasancewa ta gurgu ba wai allah ya so ba haka zalika malam nasiru ya shawarci sauran guragu da makafi da ke barace-barace a kan titi da su sana'o'in hannu ko kasuwanci domin su dogara da kansu duba da yadda lamuran ƙasa ya ci gaba da taɓarɓarewa ƙarshen rahoton kenan farida abdullahi labaran libati daga gusau